عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shine shiryayye Allah ta'ala shiryar da mu ta tafarkinsa madaidaici wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da duka waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Mau mu a cikin wannan shiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan mako za mu ba da tarihin Abdullahi ɗan Mas'ud. Abdullahi ɗan Mas'ud yana cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suka shahara kuma sanannu. Akwai sahabbai da yawa masu suna Abdullah har ma a cikin babban littafin nan mai suna al-Isaba fi tamyiz sahaba na babban malamin nan mai suna alhafiz ibn hajar al ya kawo tarihin sahabbai masu suna abdallah guda 609 waɗanda kuma suke da suna ubaidullah ya kawo tarihin 36 abdullahi dan mas'ud akwai tarihinsa mai faɗi a cikin waɗannan manyan littattafai kamar tarihul islam na imamu zahabi cikin juzi'i na biyu shafi na 24 da alisaba isaba fi tamyiz sahaba juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da tara da al Isti'afi fi ashab na ibn abdulbar juz'i na bakwai shafi na ashirin da kuma usdul gaba da tabaqatu ibn sa'ad tabaqatu khalifa hilyatul auliya tahzibu tahzib da tabaqatul qurra duka waɗannan sun kawo cikakken tarihin abdullahi ɗan mas'ud abdullahi ɗan mas'ud yana cikin manyan sahabbai masu daraja ta ɗaya ya musulunta tun a farko har yana gaya mana cewa shi ne na shida a wajen shiga addinin musulunci ya yi hijira guda biyu da shi aka yi hijira zuwa habasha da kuma shi aka yi hijira zuwa madina bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin manyan sahabbai da ake kiransu masu alƙibla biyu wato yana cikin waɗanda suka yi sallah lokacin ana kallon baitul maqdis da kuma waɗanda suka kai sallah lokacin ana kallon ka'aba wato yana cikin ashabul ne. wanda sun yi sallah a baitul maqdis sun kalli baitul maqdis sun yi sallah kuma sun kalli ka'aba sun yi sallah ya je badar daka yana cikin waɗanda suka je yakin badar dukkan falalar da Allah ta'ala ya saukar game da waɗanda suka yakin badar shi ma yana ciki ya je dukkan yaƙuƙuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya lizimci zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan rayuwarsa shine mai kula da takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya shi yake cire mata takalma ya rike a hannunsa in kuma zai tashi yake kawo takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa Abdullahi dan Mas'ud sunan mahaifinsa Mas'ud kuma ya rasu tun a zamanin jahiliya ana masa alkunya da Abu Abdurrahman ya ruwaito abubuwa masu yawa daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sannan yana cikin manyan alaramomi wato masana alkur'ani da tafsiri yana cikin ya ce da kansa yake ba mu labari cewa ya haddace surori saba'in daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sura ɗari da goma sha hudu da yake cikin alkur'ani matarsa zainab tana cikin manyan mata waɗanda suka shahara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiranta zainab athaqafiyya tana cikin mata sahabbai kuma masu dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su ‘yan uwantaka kafin hijira da azubairu bin awwam suna yin abota tare duk harkokinsu na addini tare suke gabatarwa bayan hijira kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa shi abota da sa'ad bin ma'az ɗaya daga cikin manyan jagororin wato a madina abu musa al'ash'ari ya ce lokacin da muka zo daga ƙasar yaman ni da ɗan uwana mun ɗauka abdullahi ɗan mas'ud yana cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan shige da fice da muka ga yana yi a gidan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bukhari da musulun su rawaito hadisi mai lamba ta uh, wanda shi abdullahi dan mas'ud iya hadisan da aka rawaito da gare shi duka bukhari da musulun su rawaito guda 64 bukhari shi kadai ya rawaito 21 musulun shi kadai ya rawaito biyar a cikin musunan na baki kuma akwai adadin hadisai guda ɗari da da arba'in 148 wanda duka a ruwaito su ne daga abdullahi ɗan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cikin mutane waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wanda yake so ya karanta alkur'ani ɗanyensa kamar yanzu aka saukar da shi to ya yi karatu irin kira'a abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud mutum ne wada kuma siriri mai taushin hali mai kaifin kwakwalwa yana yawan sa kaya farare yana yawan sanya turare mutum ne mai tsafta mai kwalliya yana cikin mutum hudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a karɓi alkur'ani a gunsu abdullahi dan mas'ud ya ce lokacin ina matashi ina yin sana'a kiyo ga ukubatu bin abi mu'aid sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai wuce shi da sayyidina abubakar sai suka buƙaci na basu madara sai na ce ai wannan kiwo ne aka bani kuma ni amintacce ne kan ba zan sarrafa wani abu ba sai da izinin mai abin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta nuna mana wacce ba ta da nono sai nuna musu wata dabba wacce ba ta da nono lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa hantsarta sai ga nono ya taru suka tatsa suka sha wannan karama da mu'ujiza da ta bayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi da Mas'udi ya ce yana daga cikin abin da ya jawo hankalinsa zuwa ga karɓar addinin musulunci shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ya karanta masa alkur'ani sai ce ya ya yaya zan karanta maka alkur'ani bayan alkur'anin kai ake saukarwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina so in dinga jinsa daga wajen wani na wato ina so in ji wani yana karantawa da haka Abdullahi dan Mas'ud ya zauna ya fara karanta suratun Nisa yayi ta tafiya yayi ta tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana saurare har sai da ya zo wajen da Allah ta'ala yake cewa fa kaifa iza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida yace sai ya ga wato idanuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna zubar da hawaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa hasbuka ya ishe ka haka kun ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa shi ya karatu ya saurara to wannan akalla dai ya samu abubuwa guda uku na farko ya nuna darajarsa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na biyu ya nuna karfin tilawarsa na uku kuma ya nuna saninsa ga alkur'ani abdullahi dan mas'ud yana cewa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi ma nazalat walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah La. Tabluguhul mataya aw tabluguhul Ib la rakibtu ilayhi ya ce na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi, babu wata aya da ta sauka ta Alƙur'ani, face ni ne na san inda ta sauka da kuma a kanwa ta sauka kuma a wani guri ta sauka wallahi da na san akwai wani mutum ƙwaya ɗaya a faɗin duniya wanda ya fi ni sanin littafin Allah kuma a ce in ka hau raƙumi zai kai ka gurinsa ya ce wallahi da na hau abin hawan nan na je gurinsa ko wane ne wato wannan ba yana alfahari ko yana nuna takama ba ne yana nuna dai irin yadda shi ya tsaya wajen alƙur'ani da kuma yadda ya haddace alkur'ani da yadda ya kware a wajen tafsirin alkur'ani ya ishe mu daraja abdullahi dan masa'udi cewa abdullahi dan abbas yana cikin manyan almajiransa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a cewa allah ta'ala ya fahimtar da shi alkur'ani haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shaida tunda ya sa shi cikin mutum hudu da ya ce a koyi alkur'ani daga gurinsu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ahabba an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqra qira'ata ibn ummi abd yace wanda yake son ya karanta alqur'ani ɗanyansa da dumuduminsa kamar yadda aka saukar da shi to yayi karatun dan ummi abd sunan mahaifiyarsa ummu abdullah wato shine ake kiranta ummu abd فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abdullahi ɗan Mas'ud ya hau bishiya ya tsinko wani abu saboda gajartarsa sai ƙaurinsa ya bayyana sai sahabbai suka yi dariya saboda wada mafi yawa akan masa dariya an ga ƙaurinsa saboda bai da tsawo sai sahabbai suka yi dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙwaurin Abdullahi ɗan Masa'udu kuke yi wa dariya na rantse da Allah ƙwaurin Abdullahi ɗan Masa'udu ya fi dutsen Uhudu nauyi a sikeli ranar alkiyama wato abin ba gangar jiki ce kawai ba matsayi da girma da daraja da yake da ita a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ƙwaurin Abdullahi ɗan Masa'udu ya fi dutsen Uhudu nauyi a sikeli ranar alkiyama wanda suka je madina sun ga dutsen uhudu wanda dutsen uhudu akalla ya kai mita ɗari da ashirin a tsawonsa faɗinsa kuma zai kai kilomita bakwai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da za a ɗauki wannan a ɗora shi a sikeli a ɗauko ƙafafuwan abdullahi ɗan mas'udu a ɗora a sikeli to sai ƙafafuwan abdullahi ɗan mas'udu sun rinjayi wannan ƙaton dutse saboda wannan nauyi ne kawai wannan ko nauyi ne na imani da kuma san allah da manzansa da kuma addinin musulunci wannan hadisi imam ahmad da ibn sa'ad da abu nu'aym da abu ya'ala da ɗabrani suka rawaito shi da sanadi ingantacce da abdullahi dan mas'ud ya rasu a madina shekara ta talatin da biyu an binne shi a baki'a yana da shekara sittin da bakwai ya yi wasiya lokacin wafatinsa cewa az bin awwam ɗaya daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna yace yayi masa sallah so da aka yi masa sallah aka binne shi Allah ta'ala ya ƙara sa a gare shi sai mutum na biyu shine Abdullahi dan Abbas duk sanda aka ambaci Abdullahi dan Mas'udu mafi yawa akan biyo baya da Abdullahi dan Abbas domin akwai Abdullahi Abdullahi waɗanda suka shahara su biyar wanda aka fi sani a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk da yake mun ce sahabbai masu suna Abdullahi sun kai mutum ɗari shida da tara amma guda biyar suka fi shahara wani sunan nasa ya ɓace alkunya ta rufe shi kamar na abubakar sunansa abdullahi bin usman shi ma babansa alkunyarsa ta ɓoye sunansa yanzu da za ka tambayi wani ka ce a cikin sahabbai wane ne abdullahi bin usman ba kowa ne zai iya baka amsa ba amma ana nufin sayidina abubakar bin abi kuhafa saboda shi ya shahara da abubakar hatta danne alkunyarsa ta danne sunansa shi ma mahaifinsa ya shahara da abi kuhafa har an fi saninsa da abi kuhafa ɗin fiye da Usman. To shi Abdullahi ɗan Mas'ud su biyar ne waɗanda suka shahara da Abdullahi hamma in an ce Abdullahi mafi yawa ba a wuce su. Akwai Abdullahi bin Amr bin al-As, akwai Abdullahi bin Zubair, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai kuma Abdullahi bin Mas'ud. Su waɗancan guda hudu a Badila, su sahabbai ne dukansu ‘ya'yan sahabbai, kowannensu sahabi ne kuma babansa ma sahabi ne. kamar shi abdullahi bin abbas abbas ɗin sahabi ne abdullahi shi ma sahabi ne abdullahi bin umar abdullahi sahabi ne shi ma babansa umar sahabi ne abdullahi bin amr bin al-as bin al sahabi ne ɗansa abdullahi ma sahabi ne hakanan kuma abdullahi bin zubair bin Awam zubair bin awwam sahabi ne kuma gashi shi ma ɗansa abdullahi sahabi ne to shi abdullahi dan mas'ud yana cikin manya don haka su kamar ƙanana ne kamar matasa ne a lokacin abdullahi bin abbas dan abdulmutallib dan hashim da haka shi abdullahi dan abbas ya haɗa darajoji guda uku gashi sahabi babba na manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi ahalul baiti domin sun haɗa nasaba da manzon allah sallallahu alaihi wasallama dan ammin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama da aka matsayin abdullahi bin abbas kamar kani yake ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam domin mahaifinsa ammi yake ga manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato wa yake ko ƙani ga mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da aka ya haɗa wannan sannan na uku gashi babban malami masanin alkur'ani allah ta'ala ya ba abdullahi bin abbas sanin tafsiri ya ba shi hikima ya ba shi fasaha ya ba shi ƙwazo abdullahi dan abbas sunan mahaifiyarsa ummul fadli an yi mata alkunya da ummul fadli yar uwar ummul na ce maimuna amma sunanta lubabatu bintul haris alhilaliya lubabatu bintul haris alhilaliya ita ta haifi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas yana da ‘ya'ya guda bakwai shi abdullahi dan abbas akwai al-abbas akwai aliyu akwai alfadlu akwai muhammadun akwai ubadullah akwai Lubabatu wato ya sa wa ‘yarsa kenan sunan mahaifiyarsa, akwai kuma Asma'u, wannan su ne ‘ya'yansa guda bakwai, maza guda biyar, mata guda biyu. An haifi Abdullahi bin Abbas kafin hijira da shekara uku, ya zama tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tsawon wata talatin, domin ba su samu daman yin hijira shi da mahaifiyarsa ba har sai a lokacin fatahu Makka, a lokacin ne suka yi hijira suka dawo Madina. kuma ya daɗe da musulunta kafin wannan lokacin duk da yake yana yaro ƙarami sun yi hijira shi da mahaifinsa a fatahu makka ya yi karatu a wajen manyan sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ƙware a wajen harkar ilimi kamar sayyidina umar da sayyidina ali da sayyidina mu'az da mahaifinsa abbas da abdulrahman bin auf da abu sufyan da abu zarar gifari da ubayi bin ka'ab da zaidu bin thabit wato sakatare janaral na majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama kwararren marubuci wanda kuma ya jagoranci kwamitin haɗa alkur'ani a lokacin sayidina abubakar to yana cikin malaman abdullahi bin abbas har lokacin da yake zuwa ƙofar gidansa ɗaukan karatu sai shi zaidu bin thabi yake ce masa ya kana ahli baitin annabi sallallahu alaihi wasallama za ka dinga zuwa ƙofar gidana ɗaukan karatu ka aiko min manani in zo gidanka in koya ma karatu sai abdullahi dan abbas ya ce to ai ne haka ban girmama ilimi ba shi ilimi ana zuwan masa ne ba shi yake zuwa ba malami ya kamata a tashi a je gurinsa a ɗauki ilimi kuma in ya zo ƙofar gidan zaidu bin thabit baya cewa ai sallama da shi sai ya zauna har sai lokacin da ya fito sai ya fito ya ta faɗa ya ce ya baka aika ka ce in fito ba ya ce ai ba a wa malami haka duk mai son ilimin sa yayi albarka to sai ya mutunta ya darashta ya yi ladabi ga malamin da yake ɗaukan ilimi a gurinsa. to da haka ne abdullahi bin abbas ya tara ilimi mai yawan gaske ya yi karatun alkur'ani a wajen waɗannan manyan sahabbai masana ƙur'ani guda biyu ubay bin ka'ab da zaid bin sabit ikirama ya ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shafi kaina yi min addu'a allah ya sarnar da ni hikima da kuma fassara alkur'ani bukhari da imamu turmuzi da Ibn maja da addabrani suka rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce abdullah bin abbas ya rawaito hadisi 1660 daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan rawaito hadisai bukhari da muslim sun yi ittifaki akan hadisai saba'in da biyar wanda abdullahi dan abbas ya rawaito bukhari shi kadai kuma ya rawaito hadisi ɗari da ashirin muslim kuma shi kaɗai ya rawaito hadisi tara abdullahi ɗan abbas ya rasu a ta'if shekara ta sittin da takwas ko sittin da bakwai yana da shekara saba'in da 71 a duniya ƙarshen rayuwa abdullahi ɗan abbas ya samu makanta don haka sai dinga ba da ilimi a matsayin wato ƙwaƙwalwarsa ce take aiki da zuciyarsa lokacin idansa baya gani har yana faɗan wasu baituka guda biyu bayan makance su yana cewa in ya akhuzillahu min ainayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru qalbi zakiyun wa aqli ghairu zi dakhalin wa fi fami sarimun kasayfi ma'thuru ice idan Allah ta'ala ya karɓi hasken idona guda biyu to ina da wasu hasken guda biyu akwai haske akan harshe na na iya bayani akwai kuma haske a zuciyata na fahimta zuciyata wayayya ce hankalina kuma babu ruɗu a cikinsa sannan a bakina akwai takobi mai kaifi ga yawa jini na wuce wato yana gaya mana ɗauke idansa da Allah ta'ala yi wani abu ne na jarrabawa daga Allah ta'ala amma wannan bai hana ko bai shafi harkar ilimin da ya haddace a kansa ba da kuma fasahar da Allah ta'ala ya bashi a baki ba dama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana duk wanda Allah ya jarabce shi da rasa idanuwansa guda biyu ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah, to Allah zai musanya masa da shiga aljanna sakamakon rasa idanuwansa guda biyu. Abdullah ɗan Abbas ya tara ilimi mai ɗimbin yawa na Alƙur'ani da hadithi, har ma ana ce maka idan tafsiri ya zo daga manyan almajiran Abdullahi ɗan Abbas irinsu su Mujahid, irin su Ikirama, irin Tawus, to idan tafsiri ya zo ma daga waɗannan manyan wato almajiran abdullahi ɗan abbas to ya ishe ka tafsiri malamai sun ce tafsiri dole ne wanda zai tafsiri sai ya ɗauka so ɗaya daga cikin shida wato tafsiri baya fita daga ɗaya daga cikin shida na farko tafsirin qur'ani bil qur'an na biyu tafsirin qur'ani bis sunna na uku tafsirin qur'ani bi aqwali sahaba na hudu tafsirin qur'ani bi aqwali tabi'in na biyar tafsirin qur'ani bil lugha al arabiyya na shida tafsirin qur'ani bin ra'ayi wal ijtihad wato ko dai a fassara qur'ani da qur'ani ko a fassara qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a fassara alqur'ani da maganganun sahabbai ko a fassara alqur'ani da maganganun manyan malaman tabi'ai ko kuma a fassara alqur'ani ta hanyar komawa cikin tsagwaron harshen larabci ko kuma a fassara alqur'ani da ijtihadi da kuma gwargwadon fahimta to a nan ne shi ra'ayin malamai suka kasashe uku akwai ar-ra'ayul mahmud akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ar-ra'ayul mutawaqqafu anhu akwai ra'ayi wanda yake ya dace da gaskiya da adalci da kuma abin da shari'a ta zo da shi akwai kuma ra'ayin da son zuciya ya shiga cikinsa da jahilci akwai kuma ra'ayin da ba za a zarge shi ba ba za a yabe shi ba to duk wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu in ya kuskure da kyakkyawan niyya yana da lada ɗaya kissa ta tabbata ingantacciya dangane ga ilimin Abdullahi bin Abbas tun yana yaro. Wata rana, Sayyidina Umar yakan shigar da Abdullahi bin Abbas cikin manyan sahabbai kuma ga shi ɗan ƙarami. Wannan abin sai yake wa wasu sahabbai ciwo ya za a ɗauko yaro da bai wuce shekara goma sha biyu sha uku sha hudu ba a dinga sa shi cikin manyan sahabbai. sai sayyidina umar yake ce musu kun fasan matsayinsa Allah ya bashi ilimi da zaka'i ba wai shekarunsa na duba ba fasaharsa da iliminsa na duba sai ce to amma zan gwada shi wata rana a gabanku wata rana an taru a majalisar sayidina umar sai yake ce musu yau zan gwada kowa zai iya fassara min idza ja'a nasrullahi wal fatah wasu ka ce wannan aya tana nuna mana in mun ga addini yayi karfi ana shiga addinin musulunci to mi ta tasbihi muna ta hamidi wasu kai shiru sai tambayi abdullahi dan abbas kai ma haka kake gani yace a'a yace me kake gani yace wannan sura tana mana bishara ne kuma tana sanar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako Allah zai karbe shi zuwa gare shi yace to ni ma haka na fahimci wannan sura yace to kun ga dalilin da yasa nake shigo da shi cikin ku domin in nuna muku matsayin da yake da shi wannan ya isa Abdullahi bin Abbas daraja kuma ya bar zuriya mai yawa a duniya wanda har suka yi karfin da suka iya kafa gwamnatin da ake kiranta daular Abbasiyya wanda an ce daga zuriyarsa kadai dikoki da jikokin jikoki an samu mutum sama da dubu goma wanda suka fito daga zuriyarsa da sarakuna da masu mulki da masu kuɗi da talakawa da malamai da waliyai da salihai duk daga zuriyar abdullahi bin abbas to allah ya saka masa da alheri akan abin da ya yada na ilimi kuma ya ƙara mai yardarsa a gare shi ya nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗauka mana wannan shiri hassana salisu abubakar da kuma sashin addinin musulunci na gidan radio freedom ni muhammad aminu ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu أتراهم قد فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا